jama'a salamu alaikum yau ma mun da muku da batun fulanin nan da yan uwansu ke hannun yan sanda kimanin shekaru biyu ba tare da kot ta yanke musu hukunci ba fulanin da suka biya maƙudan kuɗaɗe domin ganin an sako yan uwansu amma hakan ba ta samu ba idan masu sauraro na biyar da shirin ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ya ba wa filin ciki da gaskiya wata wasiƙa mai ɗauke da sa hannun alhaji sala bayeri shugaban wata sabuwar ƙungiyar fulani ta gama allah takardar da ke bayyana cewa mutanen da ake tsare da su sun aikata laifin saboda haka tana roƙon a yafe musu laifin a sake su. A makon da ya gabata muka ji ta bakin su ainihin fulanin da suke wannan korafi suka ce su ba san wanda ya rubuta takardar ba kuma babu wanda da ya taɓa tuntuɓar su domin yin magana da yawunsu. Alhaji Sale Bayar da ke zama mutumin da ya rubuta takardar ya kira wannan fili na ciki da gaskiya yana mai neman shi ma a bashi dama ya faɗi nashi ɓangara, Suna Nasir Fili Hashin Ina tare da Alhaji Sale Bayari, shugaban kungiyar Fulani ta Gam Allah ta Najeriya baki ɗaya. Alhaji Sale, me kake so ka faɗa ne akan shirin ciki da gaskiya da aka ambaci sunanka kan wasiƙar da ka aika wa ban 'yan sanda? Eh wato abin da nake son faɗi shine na ga kaman akwai ɗaruɗu kaɗan a cikin bayanan da aka yi da gaske ne waɗannan bayan Allah mutane biyu da Yusuf Bature da Shaibu Laute dukkan su ban san su ba su ma dai ba su sanni ba yanda suka faɗa kuma ba mu taɓa magana da su ba wanda wanda na sani a ciki shine wansu wato da ake kira Adamu Laute Adamu Laute din nan shi ya kawo mu sunayen 'yan uwansu da aka kama su a cikin watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida wato a wani local government da ake kira a kwanya ta jihar kogi akan ana zargin su cewa suna da hannu a cikin kashe wa'insu a nyamirai da aka yi a wani ƙauye da ake kira nimbo a jihar inugu to saboda waɗannan sunayen mutane da ake rike da su nesa mutum biyar ne kuma na ji a cikin tambayan da kake kana nuna kaman ni na jera sunayen wa'annan da suke magana a rediyo a takardar da na rubuta ma inspector general of police ran ashirin da bakwai da watan goma sha daya ta shekara a dubu biyu da sha bakwai kuma ba haka ba ne. a sale bayani bari kafin ka ci gaba da ido na eh. aka nuna min wannan takarda da ka sa wa hannu kuma ka jera sunayen nasu. sai da na a takardar aka fito min da ita daga ofishin shi babban suwetan yan sanda na karanta da ido na kafin na yi waɗannan tambayoyin. Eh to abin da nake so da ka lura da takardan ainihin hedin na takardan shine a plea to temper justice with mercy in the case of Alhaji Kile Lauke number one, number two Haruna Lauke, number three Kiro Musa, number four Mohammed Zurai, and number five Saleh Adamu. So ba ka ga wanda kake magana da zuwa rediyo mutum biyu ne. wa'annan da na kira da suke cikin takaddana da nijar da sunayensu mutum biyar ne su ake rike da su to ina ganin inda ka samu dan talibari ah, abinda nake so ka gane ba wai wayannan mutane waɗanda su ake rike da su ai ana neman a fito da su ne don haka su ai ba taɓa yin ma magana da su ba amma waɗannan mutane mu a cikin shirin ciki da gaskiya da su muke yin magana kuma su suka kawo mana kuka cewa a bi kadunsu a wajen hukumar 'yan sanda. eh to kamar yadda suka gaya maka ni ai sun tuna cewa ni ban san su ba kuma gaskiya ne su ma dai ba su sani ba saboda haka eh, wanda tunda kuma ban san su ba ba su sani ba ai kaga batun kawo sunayen su a cikin wani abun da zan rubuta bai taso ba wanda na sani a ciki kamar yadda na faɗa shine yayan su wanda ana kiran shi Adamu Laute in kuma ka tambaye su za su gaya maka eh suna da wa mai suna Adamu Laute to wannan Adamu Laute din ya bani sunayen waɗannan mutane biyar ɗin da ake rike da su kuma a takardar na rubuta inspector general of police ina ina roƙon inspector general of police cewa tun da aka kama mutane na rufe da shekara biyu ba a mutu hukunci ba saboda ba ke ju a kan bisa sun aikata wannan laifi kuma ba a jihar da suka aikata wannan laifi a ake zargin sun aikata wannan laifi ba a jihar ce aka kama su ba a jihar kogi aka kama su tun da an kawo su abuja an rike shi wajen kusan shekara guda an sake kuma an kai su kogi har yanzu ana so a ci a mutu shari'a a can alkali ya ciye yi wasu ta ce din yan sanda suka sake dawo da su abuja sai kuma da suka rasa yadda za su yi da su suka ɗauke suka koma da su inugu wanda kuma har yanzu da nake magana da kai wa'annan bayan allah su biya tsin suna inugu to cewa nake gaya ma inspector general of police tunda abun ya zama haka ya kuma irin wani zalunci da suke zargi an mutu suna ce lauyoyi sun karɓi kuɗin gurin su yan sanda sun karɓi kuɗin su gurin su har suna magana ma miliyan hamsin ne ni abin da nake ji suna faɗa to amma kuma saboda haka nake ce ma inspector general a tausaya tun da dai eh, ba a samu yadda za a mutu hukunci ba to wannan rike su da ake a cikin zargi kuma duk wanda ake sa ya kamata a ɗauka cewa shi ba mai laifi ne bane sai ran da wata kotu ta tabbatar da sa nake cewa don Allah ko a yi sace jana'a poli ya ga abun da zai yi a sallami wa'annan mutane ko kuma idan ba za a sallame su ba a dawo da su Abuja. A Bari, wannan kalma da ka yi amfani da ita akan takardar da ka rubuta ta neman a sallami mutanen nan ka yi amfani da kalmar turanci ta temper justice with mercy. Eh. Shin ka san cikakken fassarar wannan kalmomi na turanci da ka yi amfani da su? Eh, na na na gani na fahimci abin da nake rubuta kwarai da gaske. To me fassarar wannan kalmomi a hausance? Wato, wato, a fassara wannan kalmomi shine cewa wato duk waɗansu mutane da Allah ya ba su wani matsayi wanda sun kai su ce a su ce a dubi wani abu da ido rahama ko kuma suna ga akwai rashin adalci to kamar alkali ko kuma duk wani wanda dai yana da hurumi na gabatar da wani a gaban hukuma musamman ma kotu wato akan iya yin amfani da tausayi a cikin tausayin nan na ganin cewa kila babu gaba babu ba cikin kesin nan sosai a ce to ba wanda wannan abu ya shafa to a a a sassauta miki sai da aka tabbatar da laifinsa in ya aikata laifi. sale ya fassara da rundunar 'yan sanda ta yi bisa bincike na shine mutanen nan sun aikata laifin saboda haka kana roƙo ne kawai a yafe musu laifin da suka yaji tausayin su a sake su bayan sun aikata laifi su kuma yan uwan mutanen nan ina zuwa Sale Bari su kuma yan uwan mutanen nan sun ce san ba laifin da suka aikata abinda suke so ba wai a sake su bane ma a kai su kotu a hukunta su yanzu da idan kotu ta yanke hukunci idan suka yi laifi in ya kai ga koma mai yi musu a je yi musu amma ba wai suna roƙon wani ne cewa wai ya ji tausayi ko kada ya ji tausayi suna so a yi amfani da doka da oda ne irin na Najeriya. ne eh to ni inda ma nake magana cewa a tauta ya din ayi abun nan in shine kamar yadda na ce maka ai a takardar na rubuta cewa a kawo su Abuja a musu hukunci amma a yanda aka bar su a can kasan anyamirai su ne kaɗai fulani a gurin nan kusan kurkukun ma su ne kaɗai musulmi kamar yadda na samu labari da ka kai wannan takarda wajen babban sufito wace amsa aka baka ko kuma ajiye takardar aka yi kawai shikenan sai ranar da aka fara jin tausayi eh, kafin a saurari mutane. To abin da ya faru da Bala Ibrahim na san shi shekaru da yawa tun da ɗan jarida ne, ni ma dai na ɗan taɓa aikin ɗan jarida tare da shi. Saboda haka na san shi abin da ya faru lokacin da na ji ya fara wannan program ɗan da suke da gaskiya. Daga maganganun da yake na fahimci bayi da cikakken bayanai na abun da ya faru game da waɗannan eh, yara da ake rike da su biyar to sai na nemi shi nake miki to ya kamata fa matsayin shi na abokina kuma ni kuma da nake aiki da da su a wannan kungiya ta gan Allah wanda muka kafa kuma mun nemi goyon bayan inspector general of police kuma yana ba mu haɗin kai don mu tabbatar an samu zaman lafiya kasan nan saboda haka na ce masa a ya kamata ya san gaskiyan abin da ke tafiya a cikin wannan ke a lokacin ne na fito waɗannan bayanai din kuma har na je na ɗauko shi wannan Adamu lauta din wanda nake ce maka ya yi wayannan da suke magana a rediyo kuma shi ma har yanzu wan waɗannan da ake rike da su na ɗauko shi na kawo shi har gaban Bala Ibrahim a nan ofishin aiki nake to ga wan wa'annan yaran da suke magana a rediyo saboda haka maganganun da na gaya maka ina so ka sake ji daga bakinsa ko da akwai mistake da na yi da na yi magana kuma ya ma bala ibrahim eh, eh, eh, bayani bala ibrahim da ya gamsu shine muka shirya na ke to ni zan je rubuta takarda a madadin ah, wa'annan mutane tun daga abin da wansa da shi da ni duka muka ce za mu yi saboda a ga abin da za a iya yi kuma kamar yadda nake faɗa ba lalle ne muka ce wai a sake waɗannan mutane ko ba su da laifi ba abin da muke cewa a ɗauko su daga inda suke a kasar anyamurai inda ba za a iya musu hukunci ba kuma don haka din ne dama ina ganin yasa a kawo su Abuja aka kai su gobe a dawo da su Abuja a mutu hukunci in kuma ba zai yiwu ba kamar yadda muka sani ya fi kila don ba wasu shaidu a cikin anyamirai da suke gan su ko a cikin aikata wani laifi to muka ce a sake. To da wannan ne za mu kawo ƙarshen shirin za kuma mu jira har sai ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ya kammala bincikensa sannan za mu dawo mu sanar da ku yadda ta kaya yanzu amadadin nasiru adamu alhikaya nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.